et il invente les chiffres, il dit ah, mais si on n'agit pas, il y a un million, non, il y a deux millions, non, il y a trois millions d'Africains. Amandine kenan mai bada shawara a fannin siyasa wa bangaren masu sassaucin ra'ayi a majalisar Turai tana mai bayani wa mahararta muhawarar da kungiyoyin kare hakkin bakin haure suka shirya domin nazarin matsalolin da siyasar Turai ta haifar wa 'yancin walwalar jama'a a Afirka a sanadiyar yaƙi da kwararar bakin haure. Amandin na mai cewa yunkurin hana wa bakin haure ratsa Libya domin shiga Turai wani shiri ne da a fili ake gane cewa ya saba wa dokokin 'yancin ɗan adam wanda kuma a zahiri babu kamshin gaskiya a game da barazanar mamayar da shugabannin turai ke ta shela a kai. Parlons de des réels problèmes, des violations de droits humains, parce que la réalité en Europe, elle est quoi? C'est pas il y a une invasion. Jin irin waɗannan kalamai daga bakin wata babbar jami'ar turai ya ƙara wa ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ƙwarin gwiwa a gwagwarmayar da ta sa gaba don kawo ƙarshen cin zarafin 'yanci rani in ji wani kusanta kaka da gwani mu alhamdulillah mun gamsu sosai za mu ci gaba da wannan gwagwarmayar da muke yi baiwa a sa iyaka a hana ma mutane su yi kowa yana da inji dan mito su in suna zuwa ba matsala suke zuwa ya kamata a ce duk kasashen afirka ko dan adam ko daga ina ne ya huto ya kamata a ce ko ina ya tayi cikin lafiya ki da kurar bakin haure zuwa turai wata hanya ce da ke samar da kuɗaɗen shiga wa wasu shugabannin nafiyar afirka saboda haka shugaban kungiyar gmed mai kare hakkin bakin haure malam nabara hamidu ke ganin akwai bukatar faɗakar da irin waɗannan shugabanni illar wannan ɗabi'a. Ko a Hausa ana ta hannun da ke bada ko da yaushe shi ke sama da hannun da ke karɓa. Don shi yasa wato ƙasashenmu ko da akwai wasu ra'ayoyi da ya kamata su yi don wato unhwani 'yan ƙasarsu mahi yawancin lokaci wannan kuɗin sai ya ruɗe su sai ya zama na sun fifita abin da ake so su yi ga dangance da abin da ya kamata su yi kaga wannan kenan kamar an fifita abin da waɗansu suke so farafar ga abin da wato al'ummanmu suke so. Malam Abdulnasir Saidu mamba a ƙungiyar MPCR na da irin wannan ra'ayi saboda haka ya ja hankulan magabata akan buƙatar gudanar da mulki na gari. tunda in babu adalci zai zamanto eh. matsala za ta yawa in babu adalci wajen eh, raba arzikin kasa za a samu matsaloli wanda dole ne sun zasa wannan abu don yanzu in akwai kokowa da kamata magabatan mu su bisa wannan fannoni ne ya kamata a tsananta a gani wani irin tsari ne za a yi na tattalin arzikin kasa wanda zai ba da dama da walwala ga matasa wanda za su samu dama su yi aiki ba dole su aikin gwamnati ba alƙalamin majalisar ɗinkin duniya sun yi nuni da cewa mutane miliyan 250 ne ke cikin halin cirani a duniya daga cikinsu miliyan shida 'yan asiya ne yayin da turai ke matsayin ta biyu sai amurka ta kudu ke sahu na uku yayin da nafiyar afirka ke danna gargada da bakin haure miliyan 36 sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.